Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulullah wa ala ali wa sahbihi wa wala wa ba'ad A yau muna ranar Laraba watan Ramadan yana da kwana goma sha hudu alif dari hudu da sha uku kai. Alif dari hudu da arba'in da daya hijiriya kuma yau muna shida ga watan biyar dubu biyu da ishirin miladiya har yanzu muna darasi na goma sha biyu. a cikin suratu yasin to muna darasin ayoyin 69 70 71 zuwa ƙarshen sura ƙarƙashin wannan darasin wannan ita ce halƙar ta uku ko ta hudu kai faɗin Allah subhanahu wata'ala wa ma'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lah aka ma Muhammad Sani zai ƙara karanta mana ayoyin wanda insha Allah yau za mu karkare su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرونا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك ونفعنا وإياك بما سمعنا من آيات القرآن والذكر الحكيم وبعد وبنجي سبحانه وتعالى يتشي وما علمناه الشعر وما ينبغي له بمكويا والنبي صلى الله عليه وسلم واقع بكم واقع بتداتي لشيبة إن هو إلا ذكر وقرآن مبين shi wannan ƙur'ani wa'azi ne da kuma ƙur'ani littafi abin karantawa mai bayyanar da shari'o'i da hikimomi litunzira man kana hayyan a kira'ar nafi domin ka wa'azi ga wanda zuciyarsa take da rai ya jiya wa'azantu wanda kuma yake ba zai wa'azantu ba cikin kafiran da suke yi maka izgili kuma suke kwatanta ƙur'anin da waƙa wannan dama Allah ya tabbatar da cewa ‘yan wuta ne to don haka wai hiƙal ƙaunu alal kafirin maganar da Allah ya tabbatar ta cewa ‘yan wuta ne ta tabbata akan kafirai to wannan ayar ce ta janyo bayani akan hukuncin waka da kuma kiɗa <coughs> da mun yi bayani akan waka mun faɗi hukuncin musulunci game da waka cewa kala biyu ce akwai ta halal akwai wacce ba ta halatta ba <coughs> mun faɗi sifofin waka ta halal mun faɗi sifofin waka wacce ba ta halal ba da haka duk nassin da ya zo akan haramcin waka to da kuma narko akan waɗanda suka yi waka to yana faɗawa kan waccan wacce bata halatta ne ah, don haka ya zo imamul qurtubi Allah ya ji kansa rahama a cikin at-tafsir yake cewa ittafaqatil umma ala jawazi kitabatiha fi awwali kulli kitabin min kutubil ilmi war rasail fa in kana al-kitabu diwan ash-shi'r a cikin farko-farkon aljami'ar hakamar ƙoran cewa ya halatta a rubuta bismillah a kowane littafi in za a wallafa shi ya zama akwai bismillahir rahmanir rahim a farkonsa ko da kwa littafin nan diwani ne na waka to amma abin da yake nufi idan wakar tana cikin ɓangaren waƙoƙin da suka halatta cikin waɗanda muka yi bayani an rawaito daga amir ibn shirahil ash-sha'bi mujalid ya rawaito daga amir yake cewa ajma'u ala alla ala ajma'u alla yaktubu amama shi'ir bismillahir rahmanir rahim malamai sun yi ijma'i akan cewa ba a rubuta bismillah idan aka rubuta waka kaga an zaka rubuta wasiqa dai zaka yi bismillah ko in zaka rubuta wani jawabi amma in waka ce ba a rubuta bismillahir rahmanir rahim to shi ma abin da zamu tawilin wannan maganar ta sha'abi in wakar ya zama ba waka ce wacce ta halasta ba imam zuhuri Allah ya ji kansa da rahama yake cewa madati sunnatu sunnatu ala Allah yaktubu fi shi'r bismillahir rahmanir rahim sunna ta gabata akan cewa a waka ba a rubuta bismillahir rahmanir rahim wanda shi ma wannan yana koma zuwa ga waccan maganar da muka yi to a batun kiɗa <coughs> mun kawo batun cewa akwai mazhaba guda biyu akwai mazhabar da take ganin halaccin waƙa haɗe da kayan kiɗa akwai kuma zahabar da ta tafi akan haramcin haka to waɗanda suka tafi akan halaccin haka shine a jumhur na malaman musulunci kamar yadda imam shaukani a cikin nailul autar Allah ya ji kansa da rahama cikin babin da yake magana akan haramcin kayan hani akan kayan kiɗe-kiɗe idan ka koma cikin nailul autar Allah ya gafarta wa imamu shaukani a cikin abubuwan sabƙiwar ramni babun annahai babu ma ja a fi alatin lahawi wanda shi ne babi na saba'in da ɗaya a cikin nailul autar a lokacin da ya kawo hadisin abulai dan abbas wanda yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya haramta giya ya haramta cata ya haramta kuba alkubatu ɗin kuma an fassara ta da cewa shine wato kayan kayan kayan kiɗa to Allah ya haramta wa'annan sannan wannan wasu kuma suka ce alkubatun nard qila albartu wa ila ila akhir zalika dai to a cikin shine imamu shaukani yake cewa qad tulifa fil ghina'i an yi saɓani a kan kiɗa ma'a alatin min alatin malahi idan aka haɗa shi da kayan kaɗe-kaɗe wa biduniya fa zahabar jumhur ya ce amma mafiya yawan malamai sun tafi ilar taharimi zuwa cewa haramun ne da haka ta waƙoƙin siyasa da muke ji da waƙoƙi na wasan kwaikwayo da ake yi da waƙoƙi na biki da ake yi ake kunnawa da waƙoƙin da ake sakowa a cikin rediyo tsakanin shiri da shiri ko za a gabatar da shiri sai a fara waƙe shirin tare da sanya kayan waƙa da kaɗe-kaɗe da irin su gala da ake yi ta mawaƙa da irin bikin waƙoƙi da ake yi da sauransu inda ya zanto akwai kayan kaɗe-kaɗe to mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa haramun ne shaukani ya ce wazhaba ahlul madinati wa man wafaqahum min ulama'i zahir amma akwai wasu malaman madina da waɗanda suke da ra'ayi irinsu a wannan matsalar cikin malaman zahiriya kamar ibn hazan kenan wa jama'atun min as-sufiyya da kuma taron masu bin mazhabu a ɗariƙoƙi na sufaye sun tafi ila tarkhis fi samari cewa ba laifi za a iya ɗan jin kiɗa ɗin walau ma'al'udi ko da za a haɗa shi da molo <coughs> walyara da kuma sarewa to sannan sai shaukani ya kutsa wajen kawo <coughs> tunda da shi ra'ayinsa ya tafi akan ra'ayin da ya nassanta shi zuwa ga ahalul madina kenan ya danganta shi zuwa ga ahalul madina da wayanda suke tare da su sai ya tafi akan cewa sai ta kawo misalai-misalai da yawa akan cewa wane ya ji kiɗa abdullahi bin ja'afar ya ji kiɗa wane ya ji kiɗa wane ya ji kiɗa shekul albani allah ya gafarta masa a cikin tahrimu alatin tsoron a cikin tahrimu alatin tsoron shafi na 98 yake cewa ba da an asbatna fi ma salafa sihatul ahadisi fi Harimil alat yace bayan a gaba kaɗan ko a baya kaɗan mun yi bayanin ingancin hadisai da suke haramta amfani da kayan kiɗa ganga mandiri dindifa molo kuntigi kuntukuru komo sarewa duka dai waɗannan kayan kiɗan jita algaita da sauransu ne wa bayyana ha ala tahrim mun yi bayanin hadisan mun faɗi kuma yadda suka haram suke nuni akan haramci yahsunu bina an nutbi a zalika bi bayani mawqifil ulama wal fuqaha'i dan haka ba laifi zai yi kyau mu kawo maganganun malamai da malamin fiqh min haisu a min haisu tabayyinuha wal amalu biha min banni tabanniha mu kawo maganganun malaman mu faɗi irin yadda su malaman suka karɓi wa'annan maganganu kuma suka yi aiki da su ko kuma suka kalli wa'annan hadisan suka yi aiki da su li yakuna talibu ala ma'rifatin minan nahiya domin ɗalibi ya zanto yana da masaniya ta ɓangaren minan nahiyar tsakhiyar ta aibar zuwa ƙarshe to sai yake cewa sai ka magana shauka ne allah ya kansa da rahama sai ce wa yazdadu bidalika ilman bin hirasil ghazali fi ta'alibihi as-sunnatin nabawiyya baina na ahalin fiqh wa ahalin al-hadith wa man sara سيره عن الفقه وعلمائه كما هو منحرف عن السنة وعلمائها يوى غزالي ردي محمد الغزالي متمنسا فقد gazali جميعا بجهل البالغ sai ke cewa ƙala shaukani sai na ƙalto maganar shaukani sun ban ya kawo maganar da shaukani ɗin ya dinga kawo waɗannan hadisai da asa abinda nake so mu kula a cikin maganar albani Allah ya gafarta masa a shafi na 99 magana mai kyau sai yake cewa kafin mu shiga yake cewa walakin qabla zalika uridu an unabbiha ila amrayn ina so in yi in ja hankalin mutane akan abubuwa guda biyu ba mun ce shaukani ya ce jumhur sun haramta ba to yawanci ra'ayin da suka radawi yusuf al-qaradawi Sheikh Yusuf al-Qaradawi suke kafa hujja da su zaka ga kusan suna tsanko ko maganganun shaukani ne da maganganun Ibn Hazm domin su ne manyan a'imma a wannan babul na halatta kiɗa to musamman idan ka duba risalar da Sheikh Yusuf al-Qaradawi yayi gaba da abin da ya shafi kiɗan duk da cewa ya fassala ya faɗi nau'o'i na kiɗan da bai halarta ba irin al'uguniyatul majina din nan al'azanil majina irin na batsa din na iskanci sosai kuma ya faɗi cewa waɗanda suka halatta din irin wanda suke irin gina ne khafif wanda bai huce a ce yana kama da sautin birbiro da kuma tsantsewala da kuciya da hasbiya kajin suna kiɗa ya ce tutun da wannan jinsa halal ne don haka wannan ma halal ne tusbihu sautal bawala bil waqtiyu to sai shekul albani yake cewa abu na ɗaya maganar shaukani da yake cewa jumhur ne suka tafi sai ce jumhur din nan fa innama humul alimatul arba'a malikiya ne da shafi'iya da hanafiya da hanabila taba'an lissalam kuma su ma sun maimaita abin da magabata ta faɗa ne kama fassala alqawla fi zalika al'allamatu bin al fi ighasatil lahafan kamar yadda ibn al ya kawo bayani dalla dalla a cikin iqasatul lahfan shi ma gashi nan muna da <clears throat> ibn mutahhir ash-shi'i ila ahli sunnati ibahat malai wal ghina shi ta ibn mutahhar al-hilli ko mutahhir al a cikin litafin sa min ha wannan min karama ya danganta wa ahli sunna halatta kiɗa. ya ce malaman ahalus sun tafi akan halaccin kiɗa ya ce kazzabahu shekul islam ibn taimiyya ya karyata shi a cikin minhajis sunna fi alaihi fi minhajis sunna yake cewa haza min al-kadhib ala arbaa fa innahum muttafiquna ala tahrimil ma'azi ibn taimiyya ce malamai ahlus sunna sun ittifaki akan haramta kiɗa allati hiya alatul lahwi wanda kayan kida sune ake nufi da kayan kida kal'udi kaman molo wa nahwihi da waninsa walau atlafaha mutliful da mutum zai zo ya dau gangar mai ganga ya hudata ya fasa masa ita a kai shi kara wajen alkali ba zai biya ba ya fasa banza tunda dama ita gangar ba ita a shari'a wanda diyar ita ko kalangu ko molo to idan ya rike ta to ya rike banza ba kamar yadda ali ali an san ali makaho mai wakar mandula to ai yana faɗar hujjojinsa na kiɗa da cewa ita shi ai karan daga me aka samo shi shi ita fatar ta kaza ce shi kazan na kaza wannan kaga bai kalla abin ta fuskar shari'a ba a haka gambu mai waka barayi da ya waka bayan kaddamar da shari'ar musulunci a lokacin da a kaddamar da ita a zamfara da sauransu to a cikin waka yake cewa ah, ai matsalar ba an kama barayi an zanci kama masu karuwai da kuma masu kiɗa kusa an hana kiɗa a lokacin an hana kalam an hana kalambu da sauransu yace to shi dai ya san san rai ne da san zuciya akai domin ya duba alkur'ani daga farko har ƙarshe bai samu wata aya da ta haramta kiɗa ba ya duba hadisi bai samu a bai samu wani hadisi da ya haramta kiɗa ba to kaga bai duba hadisin daidai ba duk da ya ce shi ya san alkur'ani sosai ya ce ce kiɗan gaba bisa jahilci muke ba Kwastan ƙur'ani iri na duniya ga uban wa za shi tsoro to amma watakila sanin da yawa ƙur'ani ba irin wanda ake yi ne a ilimi da malinta ba Allah ya ji kansa ya mutu da ya san sani na ilimi da malinta ƙila da ba zai faɗi haka ba <clears throat> to abinda shekul albani ya faɗa kenan a cikin tahrimu alatil alatil ya kawo dai wa'ansu maganganu masu mahimmanci bare da gaske to malamai a immatul arba'a duka sun tafi akan haramcin kiɗa a bisa magana mafi inganci to yanzu bari mu ji wane dalili ne masu halatta kiɗan suke kafa hujja da shi to al'imam ibn hazm Allah ya ji ɗansa da rahama a cikin risalarsa da ya ta kiɗa da kuma a cikin muhalla al-muhalla bil ya kawo dalilai shi kuma imam shaukani shi ma ya kawo dalilai daga cikin dalilan da suka dogara da shi akwai dalili na alkur'ani akwai dalili na sunna akwai kuma <clears throat> dalili na kiyasi na hankali a zan kawo dalilin su na alkur'ani suna da su da yawa amma bari mu ɗau guda ɗaya saboda lokaci suka ce kiɗa halal ne domin manzala sallallahu alaihi wasallama yana cikin ba. sai ga 'yan kasuwa sun shigo madina da suka shigo madina da gangunansu sai suka dinga buga ganga ba da ba sai don su jawo hankalin mutane mutane suna jin wannan gangunan sai suka tashi suka fita domin su tarbo wa'yancan masu kiɗan to da allah ya tashi bai aibata musu akan me yasa suka je jin kiɗa ba kawai abin da ya ambata musu me yasa suka bar manzon Allah a tsaye yana hudu ba ba su gaba da sauraron hudu ba sai suka ce to Allah ya ce wa is wa is bismillah karanta mana a wa idza ra'aw tijaratan wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله يكتا وإذا رأوا تجارة إذا استقهموا كاسوانتي أو لحوان ko kuma suka hango kiɗa Allahu huna da ma'anar kiɗa in faddu ilaiha sai su tafi wajen kiɗan da kasuwancin wata rakauka, sai su bakka kuma a tsaye kana hudu ba to anan sai suka ce Allah bai musu raddi ba sai ce musu kawai ulma inda Allahi khairun min lahawi wa min tijara a ka gaya musu abin da yake wajen Allah subhanahu wata'ala shi ya fi alkhairi fiye da wancan kiɗan kuma shi ya fi alkhairi fiye da kasuwanci wallahu khairur raziqin Allah shi shine mafi alkhairin masu arzurtawa sai suka ce to anan kaga da a ce haramun ne ai da an ce kuma sannan ku je ku ji haramun ta yake nan sai abu na biyu dalilinsu a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam <coughs> sun kafa hujja da dalili daga sunna daga ciki akwai hadisan da suke ingantattu ne kamar hadisin ummuna Aisha <coughs> Allah ya ƙara yadda a gare ta wanda wannan hadisin na ummuna Aisha hadisi ne ingantacce imamu wato imamu muslim ya rawaito shi sannan imamul bukhari ya fitar da shi irinsa kenan irin na sahihu muslim ɗin. daga ummuna Aisha Allah ya kare yadda a gare ta take cewa khala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa inni wa indi jariyatani min jawalil amsar wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shigo inda nake sai ya tarar da ni ina akwai wato wa'ansu ɗan yara biyu cikin yaran mutanen Madina wa indi jariyatani min jawaril amsar a wata ruwayar qainatani zabiyoyi guda biyu fi ayyami mina mazala ya shigo ne a ranar sallah ana mina ko dai ranar idi ko washegarinta ko wata washegarin nata to maza Allah sai ya shigo isa meni. ga sunan wa'annan yara guda biyu a wajena suna wajena sai take cewa in ji ummu na aisha Allah ya ƙara yadda a gare sai take cewa tadaffafa tadaffafani ai ta tadaffafani wa tadribani suna dan buga dindifa ita dindifa wato wani abin ai an san dindifa ko wani abin kida ne mai kama da rariya wanda suna cewa qaratun mudawwaratun kalghirbal kamar shigen mandirin dai da ake bugawa anan amma ba a sa masa tsarkiya da kuma kacau-kacau jalajil wa khashakhish wanda in ana yi zai dinga tsuma mutum yana iya tayan masa da yana yin tasiri a haɗifarsa wannan shi ne dindifa to suna ɗan doka wannan dindifan mazala san salama sai ya shigo da mazala san salama ya shigo ya tarar da su suna yin wannan tuhanniyani bi ghina'in a wata riwayar a wata ruwaya kuma to a lokacin wannan kiɗan da suke yi ya zo a wata ruwayar cewa taƙawalat a wata ruwayar kuma taqazafatil ansaru yawma bu'asun walaysa ta bi mughanniyataini su wa'annan yaran ba makaɗa ba ne fattaja ala alal firashi, maza Allah da zo ya ji su suna kiɗan, amma bai ce musu komai ba sai ya ɗan kwanta wa hawwala wajahu kawai ya juya fuskar sa baya sauraron su amma bai hana su ba kun gani a malam mujtaba ka gane maza Allah ya shigo ɗakin na na Aisha rana sallah sai ya tarar da wayansu ƴan mata yara ƙanana ƙawayen na na Aisha cikin mutanen Madina da ɗan dindufarsu suna ɗan bugawa to sai maza Allah bai ce musu komai ba sai kawai shi ma ya kwanta sai ya juya kansa ya kalli wani wajen ba inda suke kallo ba wannan mai yake nunawa inda haram ne manzan Allah zai ce kai ku tashi ku fita to wannan wanda suke ganin ya halatta a jiki kenan ana tsaka da haka sai ga Abubakar ya shigo Allah ya ƙara yadda a gare shi wa dakhala Abubakar sayyidina Abubakar sai ya shigo fantahara a wata ya fanta harani wallabi sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallama mutagashin da saubi maza Allah ya lulluɓa shi kuma suna abokar yana zuwa sai zungurina na aisha ko ya dake ta ko kuma ya daka musu tsawa ya ce mizmaratun shaifani inda rasulullah algaita shaidan ake yi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna a wajen sai na abubakar halal ne ko haram haram tun daga shi ya sifanta kidan nasu da shedan to mazala da yaji haka har so bi sai na abubakar ya faɗa sai mazala su salama ya juyo fa kashafa annabi sallallahu an waje yi sai ya cire wannan mayafin fa qala sai ce da'ahuma ababakar ya ababakar a abubakar kyale su da'ahuma ya ababakarin inna likulli qaumin idan ai kowane mutane suna da idinsu da ƴan wasannin da suke wa za na mu yau ranar idin mu ce sai suka ce to da a ce haram ne ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bari ai ba to wannan shine hadisi na farko da suke kafa hujja da shi sai hadisi na biyu hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda hadisi Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi shine wanda na karanta mana shi a darasin jiya wanda hasilin hadisin shine a annabi sallallahu alaihi ko kuma sayyidina Abdullahi dan Umar din Allah ya kare yadda a gare shi suna tafiya da nafi'u yaransa bawansa kenan sai sayyidina Abdullahi dan Umar ya ji ana kiɗa wanda asalin hadisi yana cikin sayihu muslim a sunani a musnadul imami ahmad da abbaqat na ibn sa'ad da abu dawud abu dawud as-sijistani da imam al-baihaqi a cikin as-sunan da ibn hibban a cikin as-sahih da imam at-tabarani a cikin al-mu'jam as-saghir ta hanyar nafi'u daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa inna ibn umara a sauta zammara tara'in sauta zammara tira'in sai na umar ya jiyo fu ana hura sarewa ta wani makiyayi fa ba isbi aihi fi urunaihi sai na abdullahi dan umar ya sanya hannunsa a kunnensa suna ta tafiya suna ta tafiya har sai da yake cewa da nafi'u atasma qala la qala na'am qala atasma ƙala na'am ƙala a tasma ƙala la to da ya ji cewa baya ji sai maza maza ya cire hannunsa sai ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ga manzon Allah sallallahu sami'a zammarata ra'in fa fa sana'a misla zali misla hadha to sai suke cewa ibnu hazm yake cewa falauka na haraman da a ce kiɗa haram ne ma a ba ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama libin umar sama'ahu kun ta inda ibn azam ya kewayo abdullahi dan umar ne yake cewa wata ran muna tare da annabi ya ji kiɗa irin wannan sai ya haka wannan ya nuna shi kenan ibn umar ya yi hakan bai ba shi ya ci gaba da ji manzon Allah kuma ya toshe kunnensa sai suka ce manzon Allah baya son ji ne da haramun ne da ya sa ibn umar ya sa hannunsa ya toshe kunnansa to tun da ku bai ce da ibn umar ya toshe kunnansa ba ya zama halal to sai dalilinsu na uku dalilai ne na asar wanda imam shaukani ya kawo su da yawa a cikin nailul alfar a cikin wannan babin da na gaya muku wanda daga ciki barin karanta mana wasu Allah ji kansa da rahama yake cewa وقد حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماء أن عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأسا شو عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر ne babansa sahabi ne ko kuma mu ce shi ma sahabi ne ba tabi'i ba ne domin an haife shi tun a rayuwar manzala sallama balma an haife shi la'alla tun a habasha babarsa ita ce asma'u bintu umai kun ga sahabi ne kenan ko to abdullahi dan ja'far Allah ya kare yadda a gare shi ba mun ana jin kida baya hanawa wa yasughul alhan li jawarihi wa yasma'uha minhunna ala autarihi kuma yakan ana dan bubbuga masa haka akan da molo kuma yana ji baya hanawa ƴan kuyanginsa suna yi masa wa kana zalika fi zaman amirul mu'min ali kuma yana ji ne a lokacin sayyidina aliyu sai ce wa hakal ustazul madhkuru mithla zalika aidan an alqadi shuraih yace an hakaito ma daga alqadi shuraih babban alqalin nan wa sa'id ibn bin al-musayyib da sa'id dan musayyib wa ta ibn abi rabah ata ibn abi rabah ma ka wa zuhri da ibn shihab والشعبي وقال الإمام الحرمين fin nihaya wabnu abiddam cewa naƙalar asbatu min al-mu'arrikhina anna abdullahi ibn zubair kana lahu jawarin awadat cha abdullahi dan zubair ma yana da ku kuyangi suna da yan wato molayensu da suke kadawa wa anna ibn umar dakhala alaihi wa ila janbihi udun wata rana Abdullahi dan Umar ya shiga wajen Abdullahi dan Zubair sai ya ga molo a kusa da shi fa qala sai ya ce ma haza ya sahiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam me ya faru ne ya kai abokin annabi wannan fa fanawalahu iyahu sai ya mika masa fa ta'ammalahu ibn umar sai ibn umar ya kalle shi fa qala sai yace hadha mizanun shami yace ai wannan molan dan garin sham ne qala ibn zubair sai ibn zubair yake cewa yuzanu bihi al-uqul eh ana auna hankula da shi ne in ana kadawa وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته في السماء بسنده إلى ابن سيرين قال إن رجلا Akadimal al-madinata bi jawarin fa nazala ala abdullah zuwa karshen dai abubuwan da ya faɗa ya kawo misalai masu tarin yawa wannan ita ce su ne hujjojinsu to kafin mu tafi hujjojin masu haramtawa bari mu kallo ɗannan hujjojin dalili na farko dai faɗin Allah subhanahu wata'ala wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan in faddu ilaiha idan ya tabbata cewa sun shigo suna kiɗa ne to sai zanto a babi ne na suna yin abin da za su nabbahar da mutane ne suna buga kuge ne don jama'a su fus ba wai don su sawa mutane jin daɗi da karsashi ba kuma wannan abin zai yi ya zan yana iya ɗaukewa mutane hankali su tafi zuwa gare su shi yasa aka kira shi da suna lahon wa illa kuma a cikin ayar babu dilala ƙafi'a da take nuna cewa lahon ɗin yana nufin kiɗa ne nan na ɗaya kenan amma hadisin ummuna Aisha Allah ya ƙara yadda a gare shi malamai sun ba da amsa a kansa sai dai ma ya zama hujja a kansu ba hujja gare su ba domin kuwa ita na Aisha ta ce ranar sallah ne kuma babu wanda ya haramta yin kiɗa ranar sallah sannan bugu da ƙari kuma yara ne jariyatai ne ‘yan ƙananan yara su ma yara in an ji suna yi a babin wasa ba a hana su sannan abin da yake ƙara tabbatar maka da cewa wannan hadisin zai juye ya zama hujja a kansu shine sai na abokar ya ce yanzu algaitar shaidan za a busa a gidan manzan Allah sasa wa ya sanar da abubakar cewa kiɗa algaitar shaidan ne dole ka san daga annabi ya ji tarbiyyar da annabi ya musu akan kin kiɗa shi ya sa suka gane cewa lalle wannan kiɗan shaidan ne to sai mu koma kuma dalilin masu haramta kiɗa dalilan masu haramta kiɗa suna da yawa dalili na farko daga ƙur'ani akwai ayoyi a cikin alƙur'ani mai girma da suka zo da haramcin kiɗa daga cikinsu <clears throat> akwai kafin nan ibn al a cikin irasatun lafan yake cewa daga cikin kaidin da shaidan yake wa mutane da tarko da yake ɗana wa mutane allati kada biha wacce da ita ne ya yi kaidi da makirci ga mutumin da ƙalla nasibuhu min al'ilmi wal aqli wad dini wa sada biha qulubal jahilin walmuftilin sama'ul muka'i wat tasdiya jin kiɗa da fito wal ghina'i bil alat al muharrama da kuma kiɗa da abubuwan da suka haramta allazi yasuddu al quluba an al qur'an kidan da yake hana mutane bin tafarkin Allah wa ya yaj'aluha fatan alal fusuqi Kiɗan da yake sawa zukata su dukufa akan fasikanci wal isyan kaje duk gidan karuwai sai kaji an sa kiɗa. duk gidan giya sai an saki kiɗa. kuma duk gidan da ake kiɗa sai kaga ana iskanci a wurin ko ba haka ba amma ba yadda za a yi ka zo masallaci ɗakin Allah inda ake bauta Allah ka tarar da mutane nutsatsu masu bin Allah masu bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam masu tsantseni ka tarar suna kiɗa ba zai yiwu ba tuliyal kitabu fa atraku la khifatan lakinnahu lakinnahu itraqu sahil lahi fa atal ghina'u fa kal hamiri tanahaqu wallahi ma raqasu li lahi an karanta musu alqur'ani sai kaga sun sunkuyi da kai ba wai dan jin tsoron Allah ba a'a tsara lahi irin wato sun sunkuyar da kai ne ta mutumin da yake mai yawan rafkanuwa mai yawan wasa wa atal ghina'u fakal hamiri tanahaqu sai ga kida ya zo fakal hamiri tanahaqu sai ga su suna tarangaji kamar kamar jakuna wallahi ma li ajalillahi na rantse da Allah ba su yi wannan kidan ba su yi wannan rawar dan Allah ba duffun wa mizmarun wa naghmatu shadinin Famata ra'aita ibadatan bi malahi dindufa ce da algaita da kuma kidan mai kida wato yace yaushe ka taba ganin an bautawa Allah da kayan wasa a ina aka ce maka ana iya bauta Allah da kayan wasa ka je duk inda zaka ga mutane nutsu, in ana bautar Allah gani zaka yi an nutsu ana ta koshu'i ana karanta Alƙur'ani, ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk inda ka zo ka tarar da kida to za ka ga a wannan wajen ba Allah ake bi ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake bi ba sai dai in shaidan ne izo izayyana musu yake gwada musu cewa wato wannan abin da suke yi shine bautar Allah shine ce tuliyal kitabu fa atraqu la khifatan lakinnahu itraqu sahin lahi wa atal ghina'u fa kal hamir tanahaqu wallahi ma raqasu li ajalin lahi wa mizmarun wa naghmatu shadin famata ra'aita ibadatan bimalahi faqul al kitabu alayhim lamma ra'aw taqyidahu bi awamirin wa nawahi سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي ورأوه أعظم قهطع للنفس عن شهواتها يا ذبحها المتناهي وأتى السماء موافقا أغراضهم فلأجل ذاك غدا عظيم الجاهي أين المساعد, أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه, أسبابه عند الجهول الساهي in lam yakun khamral jusumi fa innahu khamrul uquli mumathilun wa mudahi fanzur ila an-nashwan inda sharabihi kaji wata wani misali yace ka kalli dan maye lokacin da yake shan can giya wanzur fanzur ilan nashwani inda sharabi wanzur ilan nuswani inda malahi sai kuma ka zo ka kalli mata lokacin da ake kiɗa lalaba baka ganin kama ɗaya bare irin rawa da ake ta rashin mutunci a yanzu a za ku zakuɗa a murguda ƙugu a murguda kafaɗa a murguda ƙirji a sai ka yadda dai ka san yan giya suna yi haka yan kiɗa suke yi ba bambanci wanzur ila tamziki za bihi min ba'di tamzikil fuadi malahi ka duba ka ga wani ana cikin kiɗa zai cire kayansa wani ya yaga kayansa kamar yadda ɗan maye shi ma haka yake yi wahkum fa ayyul khamratayn ahqqu bit tahrimi wat ta'simi inda Allah ka duba ka gani ya za a ce waccan giyar a haramta ta saboda ana fita daga hankali kuma giyar kiɗa a haramta ta a halatta ta shi yasa ibn al-qayyim a cikin ighasatul lahfan yake cewa ya tahilu fi hikmatil hakim al-khabir ba zai yi ba a hikimar Allah an yuharrima na ra'sil kham ibrat min al kham komai kankanta giya ko da ba za ta bugar da mutum ba yanzu misali a ce mutum ya halatta ya ɗan dangwali giya ya dan lasa a bakin sa ya jiya take ai ba ta bugar da shi ba to wanda ya sha ta wannan ta ɗanɗanan kamar wanda ya sha ganga guda ne saboda mai la'anna qalilahu yad'u ila kasiri saboda in ka sha kaɗan ɗin za ta sa kun motaran ka ce to barin ɗan kurɓa in ji ya ce to ba zai yi a hikimar Allah ya haramta ɗan ƙaramar giya ba sannan kuma ya zo ya halatta abin da ya fi giya saurin kora mutane zuwa ga fasikanci da wa Allah shine kiɗa to ayoyin da suka zo akan haramcin kiɗa suna da yawa amma aya ta farko da zamu karanta shine faɗin Allah subhanahu wata'ala wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi ka karanto mana ayoyin nan a cikin suratul luqman ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فبشره بعذاب أليم Allah ya ce wa minan nasi a cikin mutane man yashtari lahawal hadisi akwai wanda yake zuwa ya siyo lahawal hadisi li yudilla an sabilillahi domin ya batar da mutane da wannan lahawal hadis din su akan kasu bi tafarkin Allah to me lahawal hadis din to lahawal hadis din shine malaman tafsiri sun mafiya yawan su sun tafi akan cewa abin da ake nufi da lahawal hadis shine kida wannan ita ce magana abdullahi dan abbas riwaya sa'id ibn jubair kuma abdullahi dan mas'udi ya rantse so uku yana na rantse da Allah da ba sarki sai shi abinda ake nufi da lahul hadith shine kida abinda ake nufi da lahul hadith shine kida sannan saur ibn abi fakhita ya rawaito daga babansa daga abdullahi dan abbas cewa faɗin Allah wa minan nasi man yashtari lahul hadith shine mutumin da yake zuwa ya siyo makidiya domin ta dinga masa kiɗa dare da rana imam tabari ya rawaito a cikin tafsirinsa bi sanadin fihi da'af cewa abdullahi ibn khabal da kuma nadar ibn al-haris wayannan duka arna ne da manzo Allah ya halatta jinin su nadar ibn al-haris shine wanda yake cewa a saukan musu da azaba a awitina bi azabin ali Shi shine manzon Allah wa kowa duk waɗanda aka kamo ranar yakin badar manzon Allah ya ce wani ya bada kuɗi ya fanshi kansa wani ma manzon Allah ya sake shi a kyauta amma Abdullahi bin ah, Nabar bin manzon Allah a kashe shi yace a kashe ni kuma ya Rasulullahi ce kashe kaza kuma sai da aka kashe shi shi kadai ne aka kashe shi shi kuma Abdullahi bin Khatal shine manzo Allah ya ce ranar da aka shiga fatahu Makka ce ko an gan shi ya lulluba da labulan Ka'aba a kashe shi kuma hakan aka gano shi ya zura da gudu ya shiga ka'aba ya lulluɓa da labulan ka'aba amma ka aka kashe shi to da shi na bar da abdullahi bin katsal kowannen su ya je yaman ya siyo kuyanga guda biyu sai manzon Allah ya tashi yana karatun qur'ani sai sa kuyangar ta hau kiɗa to mutane kuma suna dan son tarwihi haka da abin da zai dan nutsar da su to sai su dinga tafiya wurin masu kiɗa to shine sai Allah ya ce a cikin mutane akwai wanda suke zuwa su siyo kiɗa kayan kiɗa shine lahawul hadis din li yudilla an sabilillahi domin su batar da mutane ga buran tafarkin Allah a kira'ar jumhur kenan a kira'ar ibn kafir da abu amr kuma li yudilla an sabilillahi domin su ƙara nutso a cikin bata wa yattakhidha huzwa ulaika lahum azabun alim lalle wa'annan azaba mai radadi ranar alkiyama ta tabbata a gare su wai za tutla alaihi ayatuna in an karanta musu ayoyin mu walla mustakbiran sai ga ɗaya daga cikin su ya juya yana girman kai ka allam yasma'a kamar bai ji ayar ba ka anna fi udunaihi waqra kai ka ce wani abu mai nauyi aka sa mai a kunna da ya hana shi ji fa bashirhu bi azabin alim kai masa bishara da azaba wacce take mai radadi wannan ɗaya daga cikin ayoyin kenan sai aya ta biyu kuma ubangiji ya faɗa a cikin suratu al-anfal wa ma kana salatu وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allah ya ce in za su bauta wa Allah ma in sun zo sallan ma a ɗakin Allah ba komai sallar ta su take ba komai suke a sallah ba illa muka'an face fito wa tasdiya da kuma tafi to kaga fito da tafi a me ake yin su a kiɗa ake yin su don haka shi yasa wato aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas cewa wannan ayat tana faɗa abin da mushrikai suke ne sun kasance dama suna kewaye ɗakin Allah kafin musulunci tsirara kuma ba wai tafiya suke suna suna tasbihi suna kabbara suna Allahu akbar ba a me suke tafi ake yi da fito wannan shi abin da suke sai Allah ya ce wa ma ana salatu min indal baiti illa muka'an wa tasbiya ne suke cewa ma har wani yana sifanta yadda suke ce idza mala'ikatun mala'ikatum salatu salatukum tasaddi wal maka'u wai idan mala'iku sun sauka ko sun tashi to kuma sai ku zabura addu'arku da sallar da kuke shine at-tasaddi shine tafi wal muka'u da kuma fito illa muka'an wa tasbiya to masu yin wa'annan abubuwan sai Allah ya ce musu faruqul azaba ku dandana azaba saboda abin da ku kasance kuna ainihin aikatawa daga cikin ayoyin da suke nuna haramcin kida akwai fadin Allah subhanahu wata'ala wa idh qulna wa idh qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala a asjudu liman khalaqata tin وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا نعم. فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طيناً قال أرايتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا wannan Allah ya hakaito mana hiwar tattauna tsakaninsa da shaidan. Allah ya ce lokacin da shaidan ya ce da Allah ya ce da mala'iku ku yi sujada ga annaba Adam sai suka yi sujada gaba ɗaya sai iblis ya ce yanzu sai in yi sujada ga wanda ka halitta da ƙasa ya zan yi sujada ga wanda ka halitta da ƙasa sai Allah ya ce cato sai shaidan yake cewa a ra'aitaka hadha allazi karramta alayya kaga to tunda ka dora shi a kaina ka fifita shi a kaina la in akhartani a qira'an da mala ya karanta mana in har ka bar ni a ƙarshen ya zama ni ne na ƙarshen mutuwa izuwa ranar alƙiyama ya zama ni ne last wanda zai mutu la'ahtanikanna zurriyatahu la'ahtanikanna ya salam al ihtinak shine fara ta sauka akan abu amfanin gona in ta sauka ba ta barin kore ba ta barin fatsi-fatsi ba ta barin sandab ba ta barin ganyen ba ta barin ɗan sai ta lalata shi shi yasa sai a ce ihtanakal jaradul zar'a to shedan yana nufin la'ahtanikanna sai na mamaye su na yi kace-kace da su na ya galgala imaninsu kamar yadda fara take wa amfanin gona illa ƙarila kaɗan zan bari su ne kaɗai ba zan lalata su ko kuma ya zanto daga maganar irin yadda suke cewa hanaktul farasa in ka sa wa doki ƙarfan nan na baki da ake kiransa linzami kaga in ka sa masa shi in kai hagu ya ja dama to karfan zai bige masa baki in kai dama ya hagu karfan zai bige masa baki to eh, sai ka ji an ce hanaktul farasa bi ma'ana ja'altu lahu rasanan to sai ya zanto abin da ke nufi da la'ahtani kanna zan dinga tuka su kamar yadda ake tuka doki in an sa masa linzami illa qalila kadan zan bari sai Allah ya ce to izhab naji ka tafi faman min minhum wanda duk ya bi ka a cikinsu, fa inna jahannama jaza'ukum je kai da su din wutar jahannama ita ce sakamakon ku jaza'an mawfura wannan sakamako ne da yayi daidai da laifin ku sai Allah ya bashi shawara yace wastafziz man min minhum bi sautika Ka je ka zaburu wa'anda zaka iya zabura ai istanzil minhum kamar yadda aka rawaito daga mujahid istafziz istanzil ka je ka janyo ka sakko da ka raurauto waɗanda za ka samu ka raurauto amma da mai shaidan zai raurauto su bi sautika da sautinka to abinda ake nufi da sautin shaidan shine alghina'u wal batil ƙarya da kuma kiɗa wannan haka mujahid ya faɗa kaga kiɗa kenan sautin shaidan ne wa ajlib alaihim bi khailika kaji inda zaka gane cewa karina cewa sautin shaydan kiɗa sai Allah ya ce wa ajlib ajlib kama a ce ka kirawo amma ba a ce wa kira al ajlib sai in ya zama akwai abin da aka hura ko aka buga ake kiran mutane shine take cewa as-sautu bil jalab idza kana bi dajijin wa siyah sai zama wa ajlib alaihim bi ka kai kuwa kayi musu ƙara ka hura ka busa bi khailika wani yazo a ƙasa a kan doki ko abin hawa warajilika da kisra ake wa jimin din wannan ita ce kira'ar alqurra'u tis'a da kuma ita ce kira'ar hafsu an asim wa ajlib alaihim bi khailika wa ko a wa ita ce kira'ar hafsu an asim warajlika sai zama ar-rajlu guda da yawa kenan guda ɗaya kuma rajil shi ne wanda yake tafa a ƙafa kamar a sahabu abokanai jam'i ne na sahib an gane ko amma ƙira'ar jumhur ƙura'ut tis'a da shu'uba wa rajilika sai zama da ƙira'ar hafsu da ƙira'ar jumhur duka ɗaya ne wa ajilib alayhim bi khailika wa rajilika ka je ka janyo in su taho kiɗan a ƙafa, wasu su taho da abin hawa ya Allah akwai abin da ake wannan rurumar aje a saurare shi irin kiɗa sai sanda za a yi wani show a stadium ko a sinima ko a wani abu a nan ne za ka ga inda ake cika ya fi yadda ake cika za a yi lakta a masallaci wa share kwamfil amuwali wal auladi wa iduhum wa ma ya iduhum shaitanu illa gurura inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina ba ka da wata dama a kansu ko akwai wata aya daga cikin ayoyin da zamu kawo kafin mu tafi zuwa ga hadisi to amma saboda lokaci mun yi alƙawarin yau zamu karkare amma ya rage mana saura kaɗan a cikin hujjojin malamai da suka tafi akan haramcin kiɗa to Allah ya saya yadda a rabin karatun gobe zamu karkare sai mu shi surar insha Allah da fatan Allah ya ganar da mu ya kuma nuna mana gaskiya da ikon binta ya nuna mana ƙarya da ikon guje mata ya Allah muna neman agaji da ɗauki zuwa gare ka Allahumma ruddana ilayka maraddan jamila Allahumma ruddana ilayka maraddan jamila Allahumma ruddana ilayka maraddan jamila Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid-din wad-dunya wal-akhirah Allahumma asturna bi sitrika jamil Allahumma asturna bi sitrika jamil Allahumma asturna bi sitrika jamil ya Allah muna roƙonka ka dawo mana da nutsuwanmu da shiryanmu ya Allah muna roƙonka ka sanya mana ƙaunar dukkan abin da idan muka aikata zai kusantar da mu zuwa gare ka Allah ka sanya mana kiyayya da kyamar dukkan abin da in muka aikata shi zai nisanta mu zuwa gare ka Allah ka ba mu sutura ta zahiri da ta batini Allah kada ka ba mu wata ni'ima kuma ka ɗauke ta Allah ka sa duk ni'imar da ka ba mu sai dai ka ƙara mana ita ka ninka ya ubangiji muna roƙonka waɗanda suka gaza a cikin mu Allah ka iya musu wayanda suka iya Allah ka albarkanci iyawar tasu Allah ka bamu ilimi ka bawa wa ƴaƴanmu ilimi Allah ka amfanar da mu da ilimin da muke da shi Allah ka saka wa malamanmu da iyayenmu da alkhairi Allah wannan musiba da ake ciki ta wannan cuta COVID-19 Allah kai ka halicce mu kai ka jarrabe mu kai kaɗai ne za ka iya yayi mana Allah ka yayi mana Allah ka nuna mana ranar da za mu dawo masallacin juma'a mu yi sallar juma'a kuma masallatan hamsu salawat mu yi hamsu salawat mu koma lokacin da za mu ga ana yin tahajjudi ana yin tarawihi ana buɗe shaguna da kantuna a ƙasashen duniya baki ɗaya ya ubangiji ana ta barazanar za a shiga halin kakanika na tattalin arziki sakamakon tsayawar komai a duniya Allah muna roƙonka kai ne ar-razzaqu dhul matin Allah kai ne latifun bi ibadihi kace mana tarzuqu man tasha'u kuma kace mana kai ne alƙawiyul aziz Allah kar ka bari mu shiga cikin wani hali na na yi Allah ka sa diyan da aka juya Ubangiji ka bar mu da imaninmu da wadatar mu Allah don ƙarfinka da ƙuwaka da izzaka Allah kar ka talauta mu Allah kar ka talauta tunaninmu Allah kar ka talauta fahimtar mu Allah ka amfanar da mu da alƙur'ani ka azurta mu da yawan karanta shi Allah ka karɓi ibadunmu baki ɗaya mata masu ciki Allah ya sauke su lafiya masu neman haihuwa Allah ya ba su masu neman aure ubangiji Allah ya ba su mazaje gari. da yawa mata suna cewa ai musu addu'a musamman waɗanda ba su yi aure ba cewa Allah ubangiji ya kaddara musu wani azumin ya zama sun yi a cikin gidajensu Allah to ka kaddara musu Allah ka zama gatan su baki daya su kuma mazaje da suke da aure ubangiji Allah ka sa musu albarka marasa auren kuma Allah ya ba su yara masu neman karatu a makaranta Allah ya ba su masu neman admission Allah ya ba su ɗalibanmu da suke cikin wani yanayi a wannan ƙasa sakamakon tsayawar karatu da yajin aiki ubangiji Allah ya shiga cikin al'amarinsu malamai da suke cikin tagayyara musamman malaman jami'o'i ubangiji Allah ya sasanta al'amarinsu Allah ya jibinci lamarinsu Allah ya ba wa hukumominmu hikima da basira da fahimtar abin da ya fi zame musu wajibi da maslaha kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mabiya ikon yin amfani da akabin da aka umarce su wannan jiha ta mu ta Kano Allah ya sanya mata albarka ubangiji abin da yake faruwa a cikin gari na tsadar farashi da hauhawar farashi Allah ya mana maganin su Allah ubangiji ya mana maganin su la ya mana maganin su ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين